Zababben shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Bola Ahmad Tinubu ya yi tirir da zanga-zangar da Alhaji Atiku Abubakar ya yi zuwa helikwatar zaɓe ta INEC. Dan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar da kuma zababben shugaban ƙasar Najeriya Alhaji Asuwaju Bola Ahmad Tinubu sun yi takun saƙa game da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa wato INEC da kuma zanga-zangar da shugabannin jam'iyyar adawa suka yi na ƙalubalantar sakamakon zaɓen shugaban ƙasa na makon jiya Alhaji Atiku Abubakar tare da shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Sanata Ibori Chia Ayu da wasu jigajigan jam'iyyar yayin wata zanga-zangar da suka yi a hedikwatar hukumar da ke Abuja sun bayyana saɓan shugaban ƙasa a matsayin shiririta inda ya ƙara da cewa akwai shakku kan gaskiyar INEC saboda zargin rashin cikawa wa 'yan ƙasa alƙawuran da ya yi game da amfani da tsarin tabbatar tabbatarwa da masu zaɓe na na'urar bibas da watsa sakamakon zaɓen kai tsaye daga rumfunar zaɓe zuwa ta inda wanda za a iya ganin sakamakon zaɓen kai tsaye tare da irga shi sai dai tinubu bai amince da atiku akan yadda zaɓen ya gudana ba yana mai cewa ɗan takarar pdp ba shi da damar yin nasara a zaben don haka ya kamata a daina haddasa cunkoson ababen hawa a abuja ta hanyar zanga-zanga tinubu ya kalubalanci tsohon mataimakin shugaban ƙasar da ya garzaya kotu inda za a saurari kokensa amma ba a hedikwatar inec ba shugabannin jam'iyyar pdp sun mika wata takardar gargaɗi da kakkausar lafazi ga hukumar zaɓe ta inec domin bayyana rashin jin daɗin su kan yadda aka gudanar da zaben shugaban ƙasa a ranar 25 ga watan Fabrairu, shugaban jam'iyyar PDP na ƙasa Dr. Ibori Chia Ayu wanda ya jagoranci sauran shugabannin jam'iyyar da magoya bayanta zuwa hedikwatar INEC ya mika wasikar wacce kwamishinan kula da waya da kuma wayar da kan masu kada ƙuri'a Dr. Festus Okoye inda ya karba a madadin shugaban hukumar zaɓe ta INEC Farfesa Mahmud Yakubu a cikin wasiƙar mai ɗauke da sa hannun Ayu da sakataren jam'iyyar PDP na ƙasa Samuel Anyonu kuma aka aika wa shugaban INEC jam'iyyar ta ce ta yanke shawarar fara tattakin na lumana da wasiƙar zanga-zangar ta tabbatar bayan tarukan da dama domin yin nazari a kan zaɓen a halin da ake ciki INEC ta ɗage cewa ba ta goyon bayan kowace jam'iyya kamar yadda zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmad Tinubu ya shawarci a tiku da ya mutunta shekarunsa yana mai cewa zanga-zangar da jam'iyyar PDP ta yi zuwa hedikwatar INEC wani sabon shirme ne a nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku kan wannan batu Ubangiji Allah ka sa an yi wannan zaɓe a lafiya, Ubangiji Allah ka zaunar da ƙasarmu lafiya kuma haɗa kawunanmu.